kuma yana ƙara ɗaukaka a wannan wata da ya fita na rabiul awwal wanda an gashi a wannan makocin nasa wata rabiul sani abun bai tsaya haka ba yana ta ci gaba insha Allah har azumi za a yi ta yin maulidi na Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma abin yake bata wa rai sai su mutu a hasidu mut inna aishaka ankalu wannan maudu'i da aka bani shine ruhi na dukkan maulidi gaba daya soyayyar Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babban dabi'in da yasa muke taruwa muke yin muni ba da ba wannan soyayya kwata-kwata ba za mu ɓata lokacin mu mu kashe mu a irin wannan lokaci da aka fara sanyi mu zauna dan yin maulidi ba a'a ita wannan soyayya ita ce take sa mu dole mu fito mu taru domin mu bayyanar da irin soyayya da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita wannan soyayya kamar yadda kowa ya sani a bace wanda ta wajibi kuma Allah subhanahu wata'ala kafin ya wajabta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah subhanahu wata'ala ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu wanda su ne suke sa a so mutum na farko annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne yana daga cikin abubuwan da suke sa a so mutum mutum ya zama kyakkyawa to annabi sallallahu alaihi wasallam shine a alal khalqi khulqan wa khilqatan kyakkyawa ne shi a siffa wa azharu launin al'adal aini tasdari عينها عند الخليلة ترتقو وأنجل عين العرب شهر واسم جبين رسول الله والكل عصر ba taɓa halitta abu mai kyau kamar annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan dan adam yana son abu mai kyau to sai Allah subhanahu wataala ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanul kamil wanda ya fi dukkan wani mutum cika na biyu kuma kodin shine ɗabi'u wanda tun kan a tumo shi da annabta ma mutanen garin su kakau suna zan saboda kyawawan ɗabi'unsa duk wanda yake bin sira duk tun daga wanda muke yi mu yara zai ga ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce ne wanda saboda irin amanar annabi sallallahu alaihi wasallam har kafirai a wannan lokacin suka samu suna al'amin kare kenan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake da aminci mutum ne wanda yake da kyawawan ɗabi'u tun kan ma a aiko shi da annabta shi ya sa maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa wa halamu khalqin lahi a adalu khalqi minan nas asqa bal minan nas ashqabu annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mafi san dukkan mutane shi ne mafi adalcin dukkan mutane sannan shi ne wanda ya fi kowa baiwa sangarin allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan irin cin mutunci da musgunawa da kafiran makka suka dinga yi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam suka dinga cin mutuncinsa wanda a ƙarshe sai da suka fitar da shi daga garinsu suka fitar da shi daga garinsu bayan sun yanke hukuncin za su kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙetar da shi da aka umarce shi ya koma Madina bayan haka duk yakunan da aka suka dinga taimakawa don a gabayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ƙarfi ya dawo a fatu makka da aka tara su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam in yace gaba daya a yanka su yanka su ra'ayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka tara su gaba daya yace me za ku iya cewa a yau ga ni dai na dawo ni ne shugaban kowa suka je ba abin da muka sani a kai sai alkhairi kai mutum ne babba dan babba abu karimun ne ibnu akin karimin ba abin da muka sani akai sai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu komai bai ce gaba ɗaya sun zama ɗaya la tasriba alaikum yau kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai sanari ba kawai haka zai ce gaba ɗaya a danne su a yanka kawai ba su da wani amfani a yanka su saboda gaba ɗaya irin taimakon da suka dinga bayarwa a baya na a gabayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki abu sufyan yana daga ciki saboda sanganin annab sallallahu alaihi wasallam annaba ka ce duk wanda ma ya shiga gidan abu sufyan ya tsira abu sufyan yana daga cikin wanda suka jagoranci yaƙi da aka yi ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda suke ƙin annabi ƙi wanda yake mabayyani amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsaban san halinsa bai ma nuna cewa sun cutar da shi ba yace duk wanda ma ya shiga gidan abu sufyan ya tsira kaga kenan wannan sanali kenan kyauta ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baka raƙumi ɗari ya ƙara ma ɗari shi ibrahim radiyallahu anhu ya gaya mana ya ce wa ya fada a wani baiti ya ce wa ala abasu biyana bi atana ati wa safwana hatta sara min kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abu biyana raƙumi ɗari ya ba wa sabuwa da raƙumi ɗari waɗannan mutanen gaba ɗaya mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda wannan baiwar da annabi ya musu cewa ya ce sai da suka zamo suna kusa suna daga cikin mutanen da suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala gaba ɗaya ya hada wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan shi yasa koda Allah bai wajabta soyayyarsa ba dole za a san Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutum an ɗabi'anta mai san abu mai kyau ko kuma an ɗabi'anta mai san wanda yake da halaye masu kyau to bayan wannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya fallanta soyayya tun mun yi muku wancan to ba ku uzuri dole ku so wannan bawan nawa Allah ya faɗa a cikin suratul tauba ya ce qul kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna qasadaha wa masakin tawdawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jahadun fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya lissafa abubuwa guda takwas ya ce gaba daya dan adam ya watsar da su ya sa allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ta soyayya Allah ya faɗa ya ce ya ka gaya musu idan iyayenmu suka kasance wa abna'ukum da ɗanayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa da mataikinku wa ashiratukum da danginku wa amwalin wa da dukiya wadda kuka tara wa tijaratun da shaura kasada da wata cinikayya wadda kuke tsoron tasgoranta ko lalacewarta wa da gurare wadda kuka yadda da su zuciyarku ta yadda da su gidaje ne ko gona gonakai waɗannan wuraren Allah subhanahu wata'ala ya ce a habba ilaikum min allahi wa rasuli ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda takwas ko gaba ɗayan su ya zama mafi soyuwa a gare ku daga Allah wa rasuli da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi da jihadi dan ɗaukar kalmar Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce fata rabbasu ku yi saurare hatta ya ce Allah bi amri har sai Allah ya zo da lamarinsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirya mutanen da suka fasikai Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar ya lissafa abubuwa guda takwas waɗanda dukkan ɗan adam yana son waɗannan abubuwan guda takwas duk ɗan adam wanda yake cikakke aiki yana son waɗannan abubuwan guda takwas ya ce gaba ɗaya ka watsar da su ka waye yin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaba shine abin da Allah yake so kai idan baka ya gaba Allah subhanahu wataala ya ce kai saurare akwai wata azaba da zai zo da ita ya yi ce a yi kaza ka saba mai kai saurare sannan ya ce duk wanda baya yin wannan baya son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da abubuwan nan guda takwas fasiki ne kuma ba zai shirye shi ba waɗannan abubuwan gaba su Allah subhanahu wataala ya sa wa ɗan adam son su ɗabi'iyya Allah ya faɗa a suratu Ali Imran ya ce zuyina linnasu hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati minal zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal haras zalika mata'ul hayati dunya nan wallahu inda musul ma'a a wata ayar a suratul ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya waɗannan abubuwan guda takwas su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa ya rage wasu ya ce ya sa wa dukkan ɗan adam son su ba wani ɗan adam cikakke da baya son waɗannan abubuwa shi yasa za ka ga sabai gaba ɗaya babu abin da suke yi sai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ai su sahabbai su suka san annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban su za a muna na ladabi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a take Allah ya saukar da wayi ya ce abin wannan abin yanzu malam Mazu ya ga mai mana ah, lacca akan girman annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo mana ayat ya ayyuhallazina amanu la tabu aswadakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تجاوبوا بالقول qawli بعضكم لبعض ان تابوا اعمالكم وانتم لا wa يجي غيا tashkurun yake gaya mana cewa Allah كزو wataala in ka zo gaban annabi ma sallallahu alaihi sai da ya koya ma yadda ba kawai zuwa za yadda za ka yi da abokin ka ce a gaban annabi ma ka zaka ba a'a Allah subhanahu wataala ya ce ga yadda yake so a yi kuma wannan ayat ta sauka ne akan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura wani zuwa wani gari a matsayin sarki sai sai na abubakar da sayyidina umar suka dinga jayayya sayyidina abubakar yana wani wani za a tura sayyidina umar yana a'a abubakar kanka saba mu wani ya kamata a tura sai a taki allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ya fi wanda kuka yi imani a nan abubakar da umar ake magana a kan su aka kan da aya a kansu su allah su bada wata ala yake magana ya ce kan ku gabata a gaban allah da wajen allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu kuma a ce ga ku ne kuke hukunci allah ya ce ka a yaka a gaban kuma allah su bada wata ala ya ce la tanfu aswatukum fawqa sautin nabi kai abubakar da umar daga yau kan wanda ya kara zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga murya ya ce wane ya wane ya kamata ayi wa kaza ko wane ya kamata ko ya kamata ayi wa kaza Allah subhanahu wataala ya ce la tajawu lahu bil qawli kan ku bayyana fadi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka jari ba azukum bi ba kamar yadda shashin yake bayyana wa shashi dan me Allah subhanahu wataala ya ce an ta habata amalukum wa antum la tashkurun aikin ku gaba ɗaya sai ta ɓaci ku sani ba kuna ɗaga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan aikin da kuka sai ya ɓaci ku sani ba shi yasa har yanzu a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je zaka ga rubuta ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tad'u lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd an ta habata amalukum wa antum la tashkurun larabawa kawai ne suka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam za su gane da shi sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida sai kawai suka koma ta bayan gida suka dinga ya rasulullah ya rasulullah ka fito ga mu zo Taki Allah subhanahu wataala ya saukar da wayi yace ya rasulullah ladina yunadunaka min wara'il hujurati aksaru la yaqilu ya rasulullah kaga waɗannan wanda suke kyanka ta bayan katanga gaba ɗayan su ba su da hankali gaba ɗayan su ba su da hankali sahabbai ne fa sun yi imani da Allah sun yi imani da Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wataala ya ce gaba ɗayan su ba su da hankali saboda me saboda sun zo suna kallawa Allah sallallahu alaihi wasallam kira ta bayan gida yanzu malam mu'az ya gaya mana yadda za su yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba sai da Allah subhanahu wataala ya koya musu kalma ce wadda take da ma'ana biyu ra'ina tana da ma'anar dan tana da ma'anar idan mutum ya ce ma ra'ina dan saurare ni dan Allah tana da ma'ana haka Abun yahuda kuma kuma tana da ma'anar zaki to sabbai suna zuwa suna gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar take sai Allah subhanahu wataala ya ce la taqulu ra'ina wa qulu zura wasma'u kan kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina ku ce dai unzura wasma'u kowa zaka je ka ce mai ra'ina amma akan annabi sallallahu alaihi wasallam kar saki kan a ƙara zuwa a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina saboda me saboda tana ɗaukan ma'anar zaki shi yasa malamai kullum suke faɗakarwa akan wanda suke ƙoƙarin cewa sai sun zama mawaƙa ya kamata a dinga komawa ana karatu bai kamata kawai mutum da ya ci ya koshi ya dinga rubuta baitoci yadda ya ga dama ba da kalmomi wanda akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan muna da ladabi ne ko ma ibn sama ba zai iya gaya kalmar ba amma sai kaga mutum ya zo yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ganin bugewa yake wannan gaba ɗaya bai kamata bai dace ba saboda Allah subhanahu wataala da kansa ya koya mana yadda za mu mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala a wata aya yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kal-wa'i ba'dukum ba'da kan ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shashin ku yake kiran shashi ni yanzu an ka mu na ga cewa ne ka kwalla ka kira ka kwalla ga kara ka kira da ba komai amma idan ka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullah ka yi laifi Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ayi la ta karu da wa rasul bai nan da bai ba mu ba da shi yasa dole sahabbai su so annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala sai ta musu zama yake a gaban annabi shi yasa zaka ga ba sa yin magana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah uwata da ubana fansa ne gare ka ya rasulullah wato sai an kashe uwata an kashe ubana sannan zan bari a taba ka ya rasulullah gaba ɗaya safa ya gaske wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani bawan Allah ya taho daga nesa yana kwalla annabi kira yana kwalla annabi kira yana ya rasulullah ya ya rasulallah mutum da yake yi sai sahabbai suka ce kai ka yi shiru ba daga wuya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an yi ai sai annabi ya ce a kyale shi sai ya ce ya rasulallah mutum da yake son mutane walan ma yana biya amma mutum da yake son mutane bai musu da su a aiki ba wato aikinsa bai kai nasu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mawqu ma'amal ahabba annabi ce yana tare da wanda yake so wata rana sai bin umar radiyallahu anhu ya kalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika mai zuciya sai ce ya rasulullah kai ne mafi tsoro a gare ni daga kowane abu banda numfashin da ke tsakanin haka da gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar lan yu'mina ahadukum hatta aqula ahabba ilayhi min kulli shay'in wa bi nafsihi allati bayna gambai ai umar ɗayan ku ba zai taɓa zama mumini ba sai na kasance mafi soyuwa a gare shi daga kowane abu hannun bashi da ke tsakankanin na ƙarƙarinsa sai annabi sallallahu sai sai na umar a wannan lokacin ya ce ya rasulallah yanzu kai ne mafi soyuwa a gare ni daga kowane abu hannun bashi da ke tsakankanin na ƙarƙarina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ada ya umar al'ada ya uwa sai yanzu ka zama mumin ya uwa sai yanzu ka zama mumin ya uwa ai da duk tafiyar da kake yi kuma kana yin ta ne a makawul islam baka zo makawul iman ba ba za ka ba daidai akan makawul iman ba sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa da komai hannun kanka wato sai ka ce sai ka ba da kanka gaba ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan za ka yi daidai akan makamul iman shi yasa za ka ga safai gaba abin da suke yi ke dai shine da suke yi gaba ɗaya shi yasa ma maula mu shehu ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa qalilu widadul awd bi ka safa'u wa dunka min da'il qulubi shifa'u wa dunka ya khairal anami ganimatu wa lil ulya sama masa dawo ya lalla yan kalkalwar soyayyarka tsarki ce wa duka min dayil qulubi shifa'u ya bakka ya ya lalla daga cutar zuciya waraka ne ɗan wasu soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tsarki ce gaba ɗaya sabon nan sun lura da haka shi yasa za ka ga aski ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa suke yi su zauna ana raba musu wannan gashin na annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suna neman albarka da shi ana jiƙa ana sha annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi ya tafa aka je aka dawo daga yaƙi ba a makakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a ƙasa ba duk inda annabi zai kaki sabon nan su ba suke yi suna kamowa to waɗannan safan gaba ɗaya abin da suke yi kenan akan annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace an je yaƙi an kashe mijinta an kashe babanta an kashe ɗan uwanta ana zuwa aka ce wancan ta zamci lada baban kiwa da yayi shahada ɗan uwan kiwa da yayi shahada mijin kiwa da yayi shahada sai ta ce ya halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki ita ba wai ta babanta da ɗan uwanta da mijinta take ba ta annabi kawai take ya halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kamar yadda yake so sai ta ce a gwada mata shi ta ganshi sai aka sai aka nuno mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana shi ya to a cikin yadda rundunar yaki sai ta ce ya rasulullah kullu musibatun ba a daka jalan ya rasulullah kan musiba idan ba kai ta samu ba mu abun ba a bace wanda ba ta isa komai ba shafa da mai ce kawai to haka sabai suke son annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawo a filin madina yana yawo a ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yara ma sallama yake musu ya taho kamar yaran ta sun taru a can wasu rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai yaran da suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goni yaro ya kura mai ido sai annabi ya kalli wannan yaro ya ce kai kana so na sai ya ce wallahi ina son ka ya rasulullah sai ya ce kamar yadda kake son baban ka fiye suna sai yaron ya ce la aksa ya rasulullah yadda nake son ka ya fi yadda nake son babana yawa sai annabi sallallahu ya ce kamar yadda kake son baba ka kake so na ya ce la aksar ya rasulullah yadda nake son ka yafi yadda nake son baba ta yawa annabi ya ce kamar yadda kake son kanka kake so na sai yaron ya ce la aksar ya rasulullah yadda nake son ka yafi yadda nake son ka na yawa sai annabi sallallahu alaihi ya ce kamar yadda kake son Allah kake so na sai yaron ya shi sai ya ce Allah ya rasulullah ai kai ma saboda Allah nake son ka sai annabi sallam ya juya ya kalli safan da suke bayansa ya ce kunu ku zama irin wannan ya abun soyayya ta Allah subhanahu ta'ala za ku sa sama kawai shi yasa imam al-busri yake cewa husda qadan fa ma ka khalqun ko kakallahu wal baraya ya rasulullah duk wata girma fa ka same ta fa ma ka khalqun a saman ka babu wata halitta ko kakallahu wal baraya wa Allah subhanahu shi ne kawai a saman ka a ƙasa ko duk mutane a ƙasan ka suke shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa huwal abdu haqqan wal anamu abidu annabi sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah da gaskiya duk wanda ba shi ba uh, bawan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine bawan Allah original kamar yadda aka maka Allah ya faɗa duk wanda ba shi ba kuma bawan annabin ne sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa akwai mutanen mu wanda zaka ga suna hada abubuwa guda biyu suna hada soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya su ce ai in dai baka bin annabi sallallahu alaihi wasallam baka san sa wannan kuskure ne ba daidai bane ba har a larabci ma soyayya da biyayya suna da bambanci a larabci alhubbu ita ne shi ne soyayya adda'at kuma biyayya Allah subhanahu wata'ala ya fallanta kowanne ya ce dole ayi Allah subhanahu wata'ala ya fallanta soyayya ya fallanta biyayya soyayya kamar yadda muka faɗa a ayar da ta gabata ta kurin kara biyayya kuma Allah subhanahu wata'ala ya fallanta ta a faɗinsa ya ayyuhal ladina amanu wa atiiu Allah wa atiiu rasulahu wa ulil amri minkum ya wanda kai imani ku ba Allah ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi ulul amri daga cikin ku Allah subhanahu wataala ya ce man yu'i rasula faqad ata Allah Allah subhanahu wataala ya ce la qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera koyi kyakkyawa ya tabbata a cikin ku cikin Allah wajibi ne akan ku so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma soyayyar can da muka yi bayani wajiba ce kuma soyayya sabo baya tabata. kwata kwata soyayya ka in dai kana son annabi sallallahu alaihi wasallam dan saban da kake yi ba zai cuci wannan soyayya ba saboda me akwai wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira al ubanu shi wannan sahabin ah, bayan Allah subhanahu wata'ala ya hana shan giya ka san gogon musulunci Allah subhanahu wata'ala bai hana shan giya ba kawai da Allah ya faɗa ya ce yasalunaka anil khamr maisir qul fi ma ismun kabirun wa manafi'un nas a kuma ya ce ya yi allazi na amanu la ta kawo salata wa antum sukara amma Allah subhanahu wata'ala bai haramta shan giya ba sai daga baya shi yasa sabon nan ana cikin musulunci ma shan giyan nan ake to shi wannan sabon ya saba da shan giyan ne bayan an haramta giyan ma sai ya je ya shawo ta sai a zo a yi mai haddi a kan gobe ma ya ƙara shawowa a ƙara zuwa a yi mai haddi wata ya ƙara zuwa ya shawo aka ƙara zuwa aka yi mai haddi sai sai dina umar yake gudani zai la'ance shi sai da sallam ya ce la tal'anu ya kuma kakkala ance shi fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu domin shi yana son annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yana son Allah yana son annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shan giyan da yake yi saban da yake yi bai cuce shi ba bai cuci wannan soyayyar da yake yi ba kuma idan soyayyar nan ta ka ta kai kololuwa dukkan abin da ya danganci annabi ma sallallahu alaihi wasallam ji kake kana son sa kana girmama shi sai ka ji ma wannan abin da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya fi rayuwarka shi yasa za ka ga maulan mushewa bayan radiyallahu anhu a cikin diwani yana cewa wala ti aqulu yawma na ali wala ti ala kullil amin al mubashiri wala ti yawma kuntu shubata ma'i wa hamilaka wa hamilaka asl lil bashir al mudawwam shewa ibrahim radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa wala ti aqulu yawma na ali da ma wata rana da karaleku na kasance kasar ƙarƙashin takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fiye mun a yi ibrahim din nan a zo ana girmama ni ya fiye mun wannan kawai da zamo kasar ƙarƙashin takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ce a ga kullum amin al-kubashi da ma Allah subhanahu wata'ala bai yi ni Ibrahim ba yayi ni aswaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goga baki da ni shikenan ya fiye mun ayi ni Ibrahim wannan ce yau man kuntu ta ma'i da ma Allah subhanahu wata'ala bai yi ni Ibrahim bai yi ni ruwa na shan Annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo wani kawai Annabi ya shanye shi ke nan wannan ya fara rayuwata wannan wannan cewa mun kunni su ba ta ma'i wa hami da kasin lullu bashirin mudawwami da ma Allah subhanahu wata ala yi ne bayan bayan ne mai ɗauko kofi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa annabi ruwa ya sha shi ya sa zaka ga duk wanda suke taɓa wa ibrahim radiyallahu anhu ana samun wasu suna cewa wai shehu ya fi annabi kaga duk wanda yake karanta diwani yana ganin shehu yana ganin kasar karkashin takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi rayuwarsa ai ba zai taɓa yadda a cewa shehu yana taba annabi ba wannan gaiwa makon ne a hankali ma ba zai yi ba shehu ibrahim radiyallahu anhu aljannan nan ma da kake gani shehu ya ce in ba annabi a ciki shi ba jin daɗi a cikinta walau latti zazun fil jinani bi nurihi lama hannana wal qulbi kullu mubassir kai shehu ibrahim radiyallahu anhu haka yace a sashi a wuta in dai annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai hura wutan a sashi a cikin wannan wutan ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya zo ya hura wutan da leko na ga annabi ne yake hura wutan ya fi a yi ibrahim ta rasulullahi kana musairan ibrahim naran khalidun kullu mas'al haka shehu ibrahim ya faɗa ya ce da ma Allah subhanahu da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mai hura wuta ga ibrahim kawai a ce annan sallallahu alaihi wasallam an yi wata wuta a san shehu ibrahim a ciki annan sallallahu alaihi wasallam shine mai hura wannan wutan. amma shehu ibrahim idan ana kona shi a wutan yana lekowa yana ganin shi annan sallallahu alaihi wasallam wannan ya fiye mai a yi shi ibrahim ma a san shi aljanna to wannan ita ce soyayya abinda wannan soyayya ta annan sallallahu alaihi wasallam take haifarwa kasance tare da annan sallallahu alaihi wasallam isar da na kawo ɗazu wadda sahaban da ya zo yake kwallawa annan sallallahu alaihi wasallam kira ya ce mai ya rasu mutum da yake san mutane bai rusu da su a aiki ba annan sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaqu ma aman ahabba Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda yanzu malam Mu'az ya gama mana bayani akan falalar sahabbai akwai wasu mutane wanda suka fito a yanzu a wannan zamanin namu wanda suna cikin garinmu ma ba su da aiki sai zagin sahabbai anas ɗin nan ba su da aiki sai sai zagin sa da cin mutuncinsa kuma anas ɗin nan yana daga cikin haduman annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ba abin da ya faranta mai rai kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam alman kuma aman afa duk irin bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba aljanna a gaban su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dan aljanna ne abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne ya ce a'a duk wannan abin da annabi ya yi mana bai ba abin da ya taba faranta mana rai kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so wannan magana ba karama ba ce ba shi yasa za ka ga wani sahabi da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da hidiman nan tasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salimi ka roƙe ni sabon da ya shiru ya san annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake gaba abin da Allah yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwal mudi wa ana al-qasim Allah subhanahu wata'ala shine mai gabawa mai gabawa ni kuma ni Allah subhanahu wata'ala shine mai bayarwa ni kuma ni ne mai gabawa sabon da ya shiru sai ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannati ina roƙon na zamo abokinka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sabon ya kore fa domin annabi sallallahu alaihi wasallam sa aljanna annabawa ma ba su kai ta ba ya ga wannan sabon ya koyi sai annabi ya ce awa gaira zalika ka roƙi wani ba wannan ba ya ce ya rasulullah wannan nake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga cewa ka roƙi wani ba wannan ba ya ce wannan nake so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni ala nafsi ka bi kasratu sujud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimake ni akan ka da yawan sujjada da yawan sallah to wannan kawai sababi ne Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai domin annabi ma da Allah subhanahu wata'ala zai taso shi a maqamul mahmud haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mai wa min al-layli fatajjal bi nafilatan lak asa an ba asaka rabbuka maqaman mahmuda to shi yasa safai zaka ga su sun san kasancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna shine abin da ya fi komai daɗi shi yasa zaka ga shehu allahu anhu yana faɗa yana cewa kamar yadda na faɗa a baya wa lawlati zalu fil jinani bi da ma'anna nawal kullu kullu mubassiri ba da ban jin daɗi da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ba da duk mai ganin zuci ma bai so ya zama a cikin aljanna ba shi yasa za ka ga shehun dai radiyallahu anhu a wani wajen yana faɗa yana cewa murada hajjijil bahirati jami'in jinanu wa azwajin min al-ruhi wal khawal wa azbi a shay'an ra'ahu muhammadan wa anzilu ardan kana fiya wa zayi yace dukkan abinda duk wanda ya je haji muradinsa kawai a ce an bashi aljanna domin dukkan wanda ya je haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je haji bai ko fasa ba bai fasikanci ba an gafarta mai sa. kaga kenan da zai mutu a can madinan aljanna ce tare shehu ibrahim ya ce muradin mutane gaba ɗaya wannan aljanna ce wanda hurul ini min al-huri wal khawal da sauran abubuwan da suke cikin aljanna shine kawai muradin dukkan mutane ya ce ni ko in na je haji abin da nake so shine kawai wahazbi a rashe a ga muhammadu kawai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya ishe ni kawai da je can a ce mun ah, bale inna hazi audu da muhammadu wa za ka kun za ka salƙun wa garfadu wa za ku hudun ha za ku ba'un wa baina za wa za ka muradin muna na muhammadu a ce mun wancan kudu ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a ce mun wancan khandaku ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a ce annab sallallahu alaihi wasallam ya zaga wannan ɗakin na ka'aba a ce annab sallallahu alaihi wasallam ya gudu akan Ah, ya yi sa'ayi kan safa da marwa ya ce wanda ya fiye mun aljanna da komai kawai ni abin da nake zuwa kawai daga waɗannan abubuwan dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bani riban kafa ce amma na ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya fiye ya gani ya fiye mun komai da komai to wannan ita ce soyayya ka ji dukkan abin da ya danganci Annabi ma girmama shi kake yi ba wai kawai ka ce a waɗancan mutanen suna son annabi sallallahu alaihi wasallam amma kullum su ne gaba gaba ko gashin mutunci su ne kaza da kaza don haka soyayyar nan ba za ta amfane su ba a'a dan uwa ya kamata ka tsaya ka nutsu soyayyar nan duk wata sallarka da azuminka da zakkarka idan wannan mutumin ya fika son annabi sallallahu alaihi wasallam ya fika abun Allah subhanahu wataala saboda da wannan soyayyar da ita ce Abubakar ya fi komai ya fi kowa da kowa a cikin sahabban da ta annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayyar nan da ita sabbai suke tsere a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ɗan kwa ya kamata mu tsaya mu lura soyayyar nan mu ba ta muhimmanci na gaske mu ba ta muhimmanci na gaske Allah subhanahu wata'ala tsaya ya yi mana bayanin yadda ya kamata yadda ya kamata mu yi ta Allah subhanahu wata'ala ko sallah bai tsaya ya mana bayanin ta kamar yadda ya mana bayanin soyayyar Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa take da muhimmanci na gaske Ah, wanda suka tara mutane a gun wannan maulidi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi wannan hidima ta su Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara mana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi